الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى أولنا الصبر نتارا البركة وتتكي إتتي تترى قوة شوال أولنا الشكرة تدبو ليه للهود الثلاثين دقيقة الصبر عند تيدي دي دقوم الشاتقوس قوة ساتومبا شكرة تدبو بيه دقوم ميلادية a wannan asabar din ce muka dawo da karatuttukan mu a wannan masallaci mai tarin albarka da ake gabatarwa a nan kwakungu cikin garin mina a yau da safe muka buɗe karatuttukan da karatun muwaffa'u malik kuma maka kafin a tafi hutun ramadan ake sanarwa cewar idan ba a samu gabatar da wannan daura ta usulul iman ba a cikin watan sha'ban to lalle za a yi kara'inta a cikin watan shawwal sai zamana asabar ta biyu kenan a wannan wata da izinin Allah ta'ala za a dora inda aka dakata dama shi usulul iman da muke karantarwa muke karatun shi a wannan masallaci mai albarka kamar da bayanai suka sha gabata akwai daura da ake gabatarwa a dukkan bayan watanni uku mai suna dauratu ahlil aqida wanda ake karantar da littafan tauhidi da izinin Allah ta'ala a yau za mu dora inda muka tsaya cikin wannan littafin mai albarka na usulul iman na Muhammad bin Abdul Wahhab wannan shine darasin mu ma'ana daura mutu uku kenan a ciki wannan shine darasinmu na goma sha hudu in kwakwalwa sabata abin nan ba mala yake cewa rahimahullahu azza wa jalla babul wasiyyati bi kitabillahi azza wa jalla babi ne mai zaman kanshi malam ya bude mana a cikin wannan littafi mai suna alwasiyatu bi kitabillahi azza wa jalla wasiya da riko da littafin Allah madaukakin sarki imani da littafin Allah ta'ala yana daga cikin shika-shikan imani guda shida wanda yake ayoyi na alkur'ani suka tabbatar da shi fadin Allah ta'ala laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitabi wan nabiyyin abin walakin man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhul qurba wal yatama kaga anan a zahiri aka bari shi kashigan imani guda biyar sai aka yi ihala aka yi ihala akan na shida din da Allah ta'ala ya ce wasabirina fil ba'sa'i wad dharra ya zama na kaga wannan shine cikon imani da na shida na kaddara amma shi ba a nasanta shi kamar da aka nasanta sauran ba haka na faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa man yakfur wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida ga duk waɗannan suna nuna shika-shikai na imani haka na faɗin Allah ta'ala amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubi wa rusuli kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal kaga wa ilaykal masir shine iman akhir a ga duk wuraren na an haɗa shika-shikan imani guda biyar cikon na shida shine faɗin Allah ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu da ƙada. to kun ga duk waɗannan da muka ambata akwai imani da littafin Allah walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab haka nan wa mai kufur billahi wa malaikati wa kutubi kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi imani da littafin Allah madaukakin sarki shi ne mana yace babul wasiyyati bi kitabillahi azza wajal babin da zai mana bayanin imani da littafin Allah madaukakin sarki wasiyya da riko a rike littafin Allah ta'ala gangam a rike shi ta yadda ba za ka bari wani ya kaɗe maka ba ta tamassak bi hablillahi wattabi'il huda kaga hablillah shine qur'ani wa atasimu bi hablillah mun gane wannan da kyau ko wannan shine littafin Allah da malam ya buɗe babi a kan shi shi imani da littafin Allah maɗaukin sarki yana gazgatuwa zuwa ga abubuwa guda uku manya-manyan abubuwa guda uku a duk lokacin da kada an ce a imani da littafin Allah to ka ta karkata zuwa ga waɗannan al'amurra guda uku wannan bai hana a samu wasu amma dai waɗannan guda uku za su yi maka sauƙi riƙewa kuma sauran al'amuran za su shiga ƙarƙashin su al'amari na farko shine shi littafin Allah alƙur'ani mai girma littafi ne da Allah ta'ala ya saukar da shi ga annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi abu na farko kenan yana karkashin imani da Allah kai imani cewa shi littafin alqur'ani saukakke ne daga wurin Allah ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala ta litakuna min almunzirin lisanin arabiyyin mubin inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amr min indina kaga ayoyin da suke nuna shi alqur'ani saukakke ne kuma an saukar da shi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan za ka imani da cewa shi alqur'ani din na magana Allah ne mun gano wannan da ke ko domin Allah ta'ala yana cewa wa in ahadu min al-mushriki ka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'amana yuriduna an yubajjilu kalam Allah kaga wannan yana nuna cewa alqur'ani magana Allah madaukakin sarki ne sannan yana daga cikin shiga yana shiga karkashin imani da alqur'ani shi alqur'ani la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi dole kai imani da cewa shi alqur'ani din nan babu wata barna da za ta zo ta dama ko ta hagu ta gaba ko ta baya da za ta zo ma alqur'ani mai girma Allah ta'ala ya kare littafin alqur'ani mai girma sabanin littafan da suka gabata su kare su ubangiji Allah madaukin sarki ya dora shi a hannun malaman wannan al'umman ne da Allah ta'ala ya ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna wal ahbaru bima tuhfizu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada sai suka canza littafin shine Allah ta'ala yake cewa afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum sannan yana shiga karkashin imani da littafin alkur'ani shine kai imani da cewa shine littafi na ƙarshe babu wani littafi da zai zo bayan shi babu wani saƙo daga wurin Allah ta'ala da zai zo bayan littafin alkur'ani mai girma kun ga anan mutum ya ji sai ya ƙoƙarin kwatanta shi da karan kanshi shin yana jin cewar akwai wani saƙo da ya zo ba daga Allah madaukakin sarki bayan alkur'ani mai girma kaga wannan imaninsa da alkur'ani ya nuna akwai alama tambaya kenan akwai cincibe domin yana daga cikin imani da alkur'ani ka ji cewar shine ƙarshen littafi da zai zo babu wani littafi da zai zo bayan littafin alkur'ani mai girma ma'ana yake cewa babu wasiyyati bi kitabillahi azza wa jal wa qawlihi ta'ala da faɗin Allah ta'ala da ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun da malam ya bude littafi yace babul wasiyati fi kitabillah sai kuma ya koro mai wa qaulihi ta'ala wasan dama malam ba abin shi bashin dalili duk wanda ya karanta littafin malam na al-usul salasa kai duk malam littafin malam da yake karantawa da ya rubuta ba abin shi bashin dalili kitabu tauhid zai zama shaida akan wannan kitabu tauhid wa qaulihi ta'ala yace da faɗin Allah ta'ala ittabi'u ma unzila ilaykum ku bi dukkan abin da aka saukan muku domin ma ita ce almaf'ulu bihi kuma ma siga ce daga cikin siyar na al'umum domin ismi ne daga cikin al'asma'ul masula su kuma al'asma'ul mausula mubhama ne kaɗin suna cikin siyar umum kun gano wannan da ke ko ka kaza man ma da ne ma'an ita bi'u ma ku bi dukkan abin da unzira kuma aka saukan muku da shi min rabbikum daga wurin ubangijinku duk abin da Allah ta'ala ya sauka muku daga wurin ubangijinku ku bi shi wala tattabi'u min dunihi kada ku bi wani abin da yake koma bayansa kuma bayan me kenan ma unzila ilaykum min rabbikum kada ku bi wani abin da yake koma bayan littafin alqur'ani auliya a matsayin su mataimaka su masu ba da agaji qalilan ma Zakaru yan kaɗan ne kwarai suke ɗaukan izini yan kaɗan ne kwarai sosai da sosai suke ɗaukan gargaɗi a duk gargaɗin da ake yi yan kaɗan ne cikin mutane kaɗan ne sosai da sosai suke gane me ake nufi balle masu to ga wannan ayar ta nuna cewar abu dukkanin abin da Allah ta'ala ya saukar a cikin littafinsa kin bin wannan abin shi zai sa mutum ya zamana bai imani da littafin ba shi zai sa kuma mutum ya zamana bai bi littafin ba kun gane maganar ko ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum saboda haka abinda aka baka izini abinda aka sauka maka a cikin littafi shi zaka yi ko kusa a cikin littafi ne Allah ta'ala ya ce wa in tuti'uhu tahtadu a cikin littafi ne Allah ta'ala ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu a cikin littafin ne Allah ta'ala yake cewa wa anzalna wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna kaga duk kana bin qur'ani ne kana bin hadisi akan karanta wani shi alqur'ani ne ko fahimci magana da a cikin alqur'ani ne aka ce ka bi qur'ani ne yace ka bi sunna qur'ani ne yace ka bi abin da yake daidai kuma sai ka bi karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi hadisansa wani ya nuna cewa ka bi alqur'ani kenan sabani wanda zai ce wai shi yake bin qur'ani kuma baya bin alqur'ani din Allah ta'ala ya sauke an zaid bin arqam radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي وفي لفظ كتاب الله هو حبل الله المتين من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة bayan da malam ya ce wa ƙaulihi ta'ala sai kuma ya koro hadisi domin shi ƙur'ani ne ya ce abu hadisi din domin ƙur'ani ne ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum kuma a cikin qur'ani ne aka ce ma yantiqu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha an zaid bin arqam ga hadisi daga zaid ibn arqam radiyallahu anhu Allah ta'ala ya dare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khataba lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi hudu ba a cikin hudubar fa hamidallaha sai ya gode ma Allah wa asna alaihi yayyabo ga Allah madaukakin sarki shi wa kenan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma qal sannan sai ma'aikin Allah ya ce amma ba'ad amma duk bayan waɗancan al'amuran da suka gabata ala ku saurara ayyuhan nas ya ku mutane fa inna ma ana bashar abin sani kawai lalle ni dinnan mutum ne eh ko mala'ika ne ko aljini ne shi karan kanshi ya ce shi mutum ne kai kuma ka zo ka ce a'a shi ba mutum ba ne qul innama ana basharun mithlukum yuha ilai ni mutum ne irin ku irin yadda kuke mutane haka ni ma nake mutum cikin mutane bambanci na da ku yuha ilai ana mu wahayi ko bai wannan da kyau to haka yanzu ka zo ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutum bane to waye zaka ce da shi aljanni mutane sun fi aljanni zaka ce shi mala'ika ne waye saka muttafaqu alaihi cewar annabawa sun fi mala'iku sabani ne kawai shine akan sauran mutane da kuma annabawa wanne yafi amma su abin nan tsakanin mala'iku da sauran mutane wanne yafi amma su annabawa daman babu sabani akan su cewa sun fi mala'iku to in ba mutum ba in ba baka ce manzan Allah shi aljini bane a uzbillah baka ce mala'ika bane a uzbillah kuma ka ce mala'ika ne kai ma ka san ayoyi da yawa sun kare ka لو كان في الارض ملائكه يمشون nazzalna لنزلنا min as-sama'i ملكا rasula inda mutane suke tafiya ban kasa da an turo musu annabi ya zama mala'ika amma da yake mutane ne da aka turo musu ya zama mutum kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka yace yushiku an ni rasul rabbi kaɗan ya rage manzon ubangiji na ya zo mini wa kenan mala'ika mutuwa domin shi mutum ne kuma Allah ta'ala ce kullu nafsin za'iqatul maut yace kaɗan ya rage mala'ika rasul rabbi mala'ika abin nan manzon ubangiji na ya zo mini domin akwai mala'iku abin nan akwai manzanni cikin mutane kamar yadda yake akwai manzanni kuma cikin mala'iku Allah ya tsafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas fa'uji kuma in amsa mana ya amsa kiran ubangijinsa kenan wa ana tarikun fiku sakalai ni kuma wanda zai ban muku abubuwa masu nauyi ne a cikinku suna da nauyi sosai da sosai haka ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari shi yake faɗa huma ɗaya daga cikinsu na farkonsu kaga alar abin da kenan sai zama badal kenan ko kuma huma al ibtida' in kai mai rufu'a kenan na farkon su shine kitabullah littafin Allah fihi huda a cikin littafin Allah din nan akwai tsantsar shiriya wan nur da kuma haske akwai shiriya akwai kuma haske kuma Allah ta'ala ya siffata alƙurani da haske wannan wa kadar ka wani ilaka ru'an min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran na hadisi man na sha'u min ibadina ga shiriya a ciki ga haske a ciki kaga duk wanda ya bar sa zai kama mai kenan bata duk wanda ya bar hasken da ke cikin sa zai kama ma duhu Allah ya sauke fa khudhu bi kitabillah ku yi riko da littafin Allah wanda ita ce wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi riko da littafin Allah wata masaku bi ku rike littafin Allah gangam domin fi'ilin tamassaka fi'ili ne da ko ya zama yana ta'addi da ba'un ko ya zama bai ta'addi da ba'un da Allah ta'ala ya ce inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula akwai bawon a ciki ko babu eh babu kaga fi'ilin yayi ta'addi da karan kanshi kai tsaye kenan inna Allah yumsiku samawati wal arda kaga as-samawat ita ce maf'ulun bihi kenan wal arda atfi kenan amma Allah ta'ala ya ce wallazina yumsikuna bil kitabi ko wallazina yumsikuna bil kitabi wa aqamu salata inna la nudhi'u ajra al muslihin kaga wallazina yumsikuna ko yumsikuna nan kira guda biyu sai ya ce bil kitabi sai ta addida me da uku me bambancin su sai malamai suka ce bambancin su idan aka sa ba'un shine ana magana ka rike rukon da duk karfin mai karfi ba zai iya kwace shi a hannunka ba ka rike shi iya gwargwadon yadda za ka iya rikewa ta yadda kafin a kwace sai an yi taron dangi kun gane wannan ko da aka ce shi ne Allah ta'ala ya ce na yumassikuna bil kitabi hakan nan ya ce wata masaku bihi ku riko da shi to amma ita sammai bakwai da ƙasai bakwai akwai wani wanda zai kwace sauran Allah ta'ala shi ta ce inna Allah yamsiku samawati wal arba an zo ba sai an kawo ba umma wata ku bihi ku yi riko da littafin Allah kaga wannan bayanin da aka zai nuna maka za ka riƙe littafin Allah za ka yi riko da alƙur'ani ne fa riko gangam ka karanta shi daidai abu na farko kenan ka zama daga cikin makarantan shi in ka kasance baka cikin makarantar alƙur'ani to ka ɗibi dogon tafiya kar ka shiga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai ƙarar su wurin Allah ta'ala وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول كما ونن النبي يتي يا, يا ربي يا أبنجدنا إن قوم اتخذوا للي متانينا سرق ونن هذا القرآن ونن القرآن دن مهجورا أبو جي سنجي مشي سنبشي بصير أدشي بقى yanzu idan mutum ya zama na cikin ranar alkiyama za a gurfanar da shi a ƙarƙashin wannan ƙara da manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama ya kai wurin Allah ta'ala ya mutum zai ce to haka za ka karanta alƙur'ani ka karanta shi daidai ba karanta shi da yaranka ba da larabci da larabci Allah ta'ala ya saukar da alƙur'ani kada karanta shi da yaranka yawwa ƙur'ani ba bahaushen littafi ba ne yawwa dan Allah ta'ala ya ce abin nan wa inna wala tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin sannan kuma kai kokarin sanin ma'anar shi in ka karanta qur'ani baka san ma'anar shi ba har yanzu da saura aikin annabi shine abuna huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati yatlu alaihim yana karanta musu ayati wa yuzakihim wa yu'allimuhum alkitab kuma yana sanar da su abin da littafin ya kunsa saboda bayan ka karanta qur'ani in baka san ma'anonin shi ba to har yanzu da saura sosai da sosai abu nawa kuma yi riko da ka aiki da abin da ma'anonin suka kusa, no kenan uku to wannan zaka zama cikin masu riko da littafi amma manyan zama da baka karanta littafin alqur'ani daga ramalana sai ramalan kana karanta ayoyin qur'ani a matsayinka na musulmi ayoyin suna janka eh kaga dole ya kamata mutum ya kai shi karatun tawassul fa hasa ala kitabillah sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kwadaitar akan riko da littafin Allah wa raghaba fihi ya kwadaitar ya zaburar ya kwadaitar raghaba fihi kun ga na fi'ilin raghaba yayi ta'adi da ni da fi domin raghaba ar-raghaba idan ya ta'addi da fi ko ya ta'addi da an ma'anar shi tana canzawa idan ya ta'addi da fi yana nuna kwaɗayi in ya ta'addi da an yana nuna kyama kun gane wannan idan an ta biyo shi ainun da nunun kun gane ko an baki da nu'ara kenan idan suka biyo bayan shi yana nuna kyama kamar faɗin Allah ta'ala da ya ce wa man yarghabu an millati ibrahim illa man sufiya nafsa wa man yarghabu an millati ibrahim ba mai kyamar addinin annabi ibrahim ba mai kau da kai daga addinin annabi ibrahim illa man safiha nafsa falaka da suka fayana fi duniya wa innahu bil akhirati la min as-salihin haka shine fa man raghiba an sunnati falaysa minni saboda an ce ta shi to amma idan fi ta shi shine kwadayi kaga kaga inda huruful jarra suke tasiri kun gane wannan da ke ko wa raghaba fihi ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kwadaita akan ruko da littafin Allah kuma qal sannan ma'aikin Allah ya ce wa ahla baiti ku yi riƙo da iyalan gidana ku riƙe su gangam iyalan gidana abubuwa nawa kenan abubuwa guda biyu su waye iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hmm? kun yi shiru mata da yayan na gidan shi kadai eh idan aka ce su ne gidajen da suka fito da daga waɗannan wurare duk wanda ke da alaka da banu hashim ko banu muttalib a takaicen takaitawa kenan duk gidan da duk mutumin da yake da alaka da banu hashim ko banu muttalib wani yana cikin ahlul baiti kun gano wannan da kyau ko kuma hukunce hukunce na ahlul baiti sanannu ne fayyatattu ne a cikin littafai daga ciki ba sa cin sadaka balle zai ce a bashi dan kakan shi kun gano wannan da kyau ko na'am a wannan hadisi na zai na arkam ya ce wa ahala baiti kun fahimci wannan da ke ko a sauran waɗansu hadisai kuma waɗansu bayanai za ga ya ce wa sunnati haka ne ko baka bane imam muslim wanda irwaito wannan hadisi din kafin ya ya koro wannan hadisin da muke magana a kan shi da isnadin sa tiryan tiryan nayi kokarin to mana da sahih muslim din makaranta shi kai tsaye makaranta hadisin din daga cikin muslim din sai na sha'afa gaba ɗaya. kuma an sanihu illa shaitan an abkura kun gane wannan ko sai ban da musulmi din ba a ciki shi zai bin arkam yake cewa da wani daga cikin tabi'ai ya tambaye shi kai kun zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun yi yaki da shi kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza karantar da mu ba mu labarin waɗansu abubuwa da ya kasance tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ina yanzu an tsufa sosai da sosai an tsufa sosai da sosai saboda waɗansu al'amuran ba na iya rike su kun gane maganar ko waɗansu abubuwan bai rike su ba waɗansu abubuwan ya manta da su saboda ka sai malamai suka ce a wannan hadisin ya shigar da wani hadisi cikin wani hadisi amma asali da magana take littafin Allah da sunna shi kun fahimci wannan da kyau ko to amma da yake amana ce ta ilimi sai ya faɗi cewa to shi ma fa waɗansu abubuwan sun rikice mishi to ga yana cikin wannan maimakon ya alakanta littafin Allah ta'ala da da sunansa sai ya alakanta littafin Allah ta'ala da da ahlul baiti kun gane wannan da ke ku wannan shine tantancewa na abin da ya shafi karatu shi ya haƙoƙi na ahlul baiti a shimfiɗe ki ayoyin shi daban suke kul ma as'alukum alaihi min ajri illa al mawaddata fil qurba wa man yaktar bi hasanatan nazillahu fiha husna aga illa al mawaddata fil qurba dangi na kusa wannan aya ce dake magana kan ahlul bait fadan Allah ta'ala abin nan wa'alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizil qurba wal yatama to da ga akwai haƙƙi na ahlul baiti akwai kuma yanda haƙƙi na littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi lafzin a wani lafazin kitabullah littafin Allah huwa hablullahi mati shine littafin Allah mai kwarin shine igiyar Allah mai ƙwarin gaske kaga yanzu da an tambaye ka menene faɗin Allah ta'ala wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu me kenan in yi shiru shine littafin Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace kitabullah huwa hablullahi mati littafin Allah shine igiyar Allah mai karfin gaske wanda yake duk wanda in riko da shi ya yi riko da karfar igiya lan sama lahab kun ga ana neman haɗin kai shine a riko da littafin Allah tunda kullum ana cewa a haɗin kai ne ba a faɗo akan me za a haɗin ba kuma sai a ce wa atasmu bi hablillah Allah ta'ala bai ce bi habailillah ba bai ce da igiyoyin Allah ba bi hablillah hablu ba ce habail ba habail shine igiyoyi hablu kuma fa igiya igiya kwara ɗaya ce take littafin Allah ta'ala da zarar an yi riko da shi kafin zalla isha za ka ga cewa komai ya koma da man ittaba'ahu duk wanda ya bi littafin Allah kana alal huda ya kasance akan shari'a wa man tarakahu duk wanda ya bi littafin Allah kana alal dalala ya kasance akan bata babu wani tsakatsakiya ya zama na shi ba bata ba shi kuma ba shari'a ba a'a ko dai ya zama na ka bi littafin Allah ta'ala kana kan shari'a ko ya zama na ka bi wani abin da ba littafin Allah ta'ala ba to shi ko wannan bata ne ولو في hadisi جابر tawil annahu wanda yace مسلم ولو في حديث جابر الطويل رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبة يوم عرفة وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت قال بأصبعه السبابة yarfuha ila sama wa yunkibuha ila nas Allahu shahad salas marrat walahu kuma shi imam muslim yana da wata riwayar fi hadisi jajir a hadisi jajir a dogon hadisin jabir ɗinnan. nan nawa ne kenan na aiki hajji shine hadisin da jabir bin abdullah ya koro labarin aikin hajji na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama min alfihi ila ya'ihi an gane ko ibn hajar ya kawo hadisin cikin bulugul maram dogon hadisi ne a kitabul hajji imam muslim ya kawo hadisi din shine muhammad nasiruddin albani Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya dauki hadisin yace sifatu hajjin nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawa jabir kun gano wannan da kyau ko ya mai sukun da guda akan sifar hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi hadisin jajir din da muke magana a yanzu sai malam ya tsinko mana wani abu a ciki Ya yace annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a hudu da ira na arfa a ina kenan a filin arfa daga ciki yake cewa qad taraktu ku kuma tabbas haƙiƙa na bar muku ma abin da yake lan tadillu ba za ku taba bata ba in tasamtum bi in kuka yi riko da shi ba za ku taba bata ba in ba yi riko da shi fa an bata in dai kun yi riko da shi gangam to ba za ku taba bata ba kitabullah shine littafin Allah ko kitaballah alal badaliya shine littafin Allah ko kitabullah huwa kitabullah zama khabar na mubtada kenan li mubtada mahdhufin jawazan wa antum tus'aluna anni ku waɗanda za a tambaye ku ne dangane da ni kuma ranar alkiyama za a tambayi annabawa za a tambayi manzanni fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin za mu tambayi waɗanda aka tura musu manzannin za kuma mu tambayi manzannin shine wa idan rusul uqitat li ay ujjilat ku waɗanda za a tambaye ku ne dangane da ni fama an tumƙailun me za ku ce ƙalu sai suka ce nashhadu za mu ba shi da cewa mun shaida annaka lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad tabbas haƙiƙa ka isar wa'adaita ka bayar abinda aka turo ka tab ka bayar da shi wannan sahata kuma kayi nasiha duk abinda ake bukata kayi ko kai me ka ce ya isar qal sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace bi asbuhi sababa da yatsansa babban yatsansa dogon yatsansa shine sababa in ana ba shine ɗan mununiya ba ba da shi ake nuna ba yawa ko sabaha wanda ake tasbihi da shi ba da ake yi ba yace sababa ya rafa'uha ila sama yana ɗaga shi zuwa sama shi wa kenan summa wayuna kibuha ila nas yana karkatar da ita zuwa ga yana sunkuyar da ita zuwa ga mutane in ya daga sai haka yana cewa min Allahumma shahad ya Allah ka shaida su kansu sun ce na isar ya Allah ka shaida eh a tuka yanzu ka zo ka ce Allah yana kwaya na hage za a tambaya inda shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna sama ne da yatsansa in kuma ka zo ka ce wala kwakwa wala hata wala kaza wala kaza baya sama baya kasa baya kudu baya arewa to haka yanzu ka kore shi kenan to ku ba kore ba baya sama baya kasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma baya dama baya hagu babu aina kana babu daman kaifa kana ka wannan haka yake amma aina kana ka ce babu bayan Allah ta'ala a harshe a sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ya ce aina Allah mun karanta hadisin da ku aina Allah ka zo ka ce wala aina kana Allah ya soke yana cewa Allahumma shahad ya Allah ka shaida salasa marrat su uku a annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare kar ku manta hajjatul wada'i ce haji ne na bankwana ana tarbiyyantar da mutane a jijjiga aqida su a tabbatar da su domin ita ce hajjin da bayan ta annabi sallallahu alaihi wasallam bai wuce kwana 80 bai rasu وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع به العلماء ولا يخلق ولا يخلق wanne wala yakhluqu an kasratir rad an kasratir rad wala tanqadi ajaibu huwa alladhi lam tantahi al-jinnu idh sami'athu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusdi fa amanna bi man qala bihi suddiq wa man amila bihi ujil wa man hakama bihi adal ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الترمذي وقال غريب وقل غريب ما روى راو فقط نعم وعن علي أرويت أنا حديث دق علي بن أبي طالب سيركم من ذن الله صلى الله عليه وسلم نهو هليفو في شريين هليفو في ما سشري وكما ورابئهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح قال علي بن أبي طالب يتي وانا حديث إنك كوما ترمذي دم ذات جنشي كما يديك الحارث yake cewa marartu fil masjid na huce masallaci fa'izan nasu ya huduna fil ahadith sai na samu mutane kawai suna ta labarin rika iri daban-daban suna ta surutu suna ta hira a ina a masallaci shi alharis yake faɗa mawa aliyu ibn abi talib sai aliyu ibn abi talib ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna ha lalle ita lalle al'amarin satakunu fitina da sannu fitina za ta kasance fitintunu za su yawa fitintunu za su tashi Allah ta'ala ya sauwaƙe la ilaha illallah fitintunu iri daban-daban ai mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya fitina ce kun gano wannan da kyau ai ma Allah ta'ala ƙarya fitina ce ba ƙaramar fitina ba a cikin makaryata ita ce ƙarya da tafi kowace girma faman azlamu mimman iftara ala Allah kaziban ba wanda ya fi ƙarya kama wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina ma Allah maɗaukin sarki mun gano wannan da kyau wannan ba ƙaramin fitina ba ce ko ya jingi ya ƙirƙiri ƙarya ya sanya ta a cikin littafin Allah kuma in dai yawan fira ne da surutu ba abin da ba zai hana mutum ya wannan ba wannan nan fitintunu ne a ƙaga a jefa a cikin addini ko masu riko da addini a jefe su da maganganu iri daban-daban mafi girman magana a ba don Allah suke yi ba ko ba ka yi ba ka tsaga zuciyar mutum ka gani ka ce ba don Allah yake yi ba shi waɗannan al'amurra ne da suka shafi ayyukan Allah kaɗai shine alimun bi su sudur in dai ba wani an dai ba mutum ne ya hurta da bakin shi ba ba a sa kai hukunci akan ayyukan mutane ba Allah ta'ala yake ce da annabinsa wa ma ja'alnaka alaihim hafiza wa ma anta alaihim bihafiz wa ma anta alaihim biwaki amma ka zo kana cewa ba dan Allah suke yi ba to duk waɗannan fitintunu ne fitina a cikin addini kamar da shaidan yake cewa zai zo musu ta gaba ko ta baya malaman tafsiri suka ce ta gaba shine zo musu ta addinin su Allah ta'ala ya sauwaki to irin waɗannan fitintunu ne iri daban-daban fitinan mutum a addininsa fitinan mutum a iyalansa fitinan mutum a zamantakewa fitina kawai ka tasa mutum kawai ka dinga cin naman shi ba dare ba rana gulma kawai ba karamin fitina ba ce fititunu dai suna da yawa hita ce ina hasa ta kunu fitina kaga na kira ce fititunu masu tarin yawa in jiwa kenan in ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dan yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu kun gane wannan da ke ku amma tun kafin mai nisa hadisin zuwan shiga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne da ke bukatar dalili bai kai labari ba kun gane ku ma'ana ba sahihi bane zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai sahihi ne zuwa ga marqufan zuwa ga Ali bin Abi Talib idan ana magana zuwan shiga magana ganin Ali bin Abi Talib wannan ya inganta amma zuwan shiga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana bukatar dogon dalili ina fata mun fahimci maganganun zuwan shiga Ali bin Abi Talib sahabi ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cikin manya manya a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai dungurun uwar du shine na hudu ba shine na biyar ba ba shine na shida ba ba shine na bakwai ba kai kai ne na nawa eh kun gano wannan da kyau ko shi in ana lissafi shine na hudu a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to kai kai ne na nawa qultu sai na ce mal makhraj ce mafita tunda wannan fitina ubangiji Allah madaukin sarki ya riga ya kaddara aukuwarta za ta faru yanzu batun a ce ta faru wannan duk a'a ce mafita in mutum ya samu kanshi ina ce kofar da zai bi ya fice ko ba kake ba ina ce matsera shine abin tambaya kuma na san kai ma wannan za tambayar sai ma'aikin Allah ya ce abin nan yace kultu mal makhraj minha ya rasulullah qal kitabullah mafitar ita ce littafin Allah in dai kana neman mafita a waɗannan fitintunu to mafitar ita ce riko da littafin Allah fihi naba'u ma qablakum a cikin shi akwai dukkan labarun waɗanda suka zo kafin ku in dai kana neman labaru ba za ka same shi filla filla dake dake cikin littafin alqur'ani mai girma in ka samu wani labarin da ba a cikin alqur'ani ba a ina ka samu shi labarin nan ko wani sunaye ne a ce sunayen ashabul kafi da waye da waye da waye da waye labarin nan ko wani yan uwan annabi yusufa ne sunan shi bunyaminu ko yahuza ko lawi ko waye waye waye duk ina ka samu su dole sai ka ba da dalilin su kun gane wannan da kyau ko saboda haka ka ga wai kifu inda amrihi kenan sai ka tsaya inda aka ce ka tsaya domin Allah ta'ala ya ce a cikin littafin nan a cikin annabawa minhum man qasasnahum alayka min qabl wa minhum man lam naqsus alayk a cikin su akwai annabawa da muka baka labarin su a ciki akwai wanda ba a baka labarin su ba shi annabi kenan to kai kuma fa to ai shi sun ya ce wallahi suna nan lafiya suna nan lafiya eh to lafiya lau suke yanzu ba in ba haka ba kaga ba wani abun nan ba wani sai dai ba shi da kyau mun sha mai ta ba shi da kyau irin haka yawan rantsuwa ba wa khabaru ma ba ba'adakum akwai labarin duk abin da zai zo bayan ku na mutuwa na hisabi na tsayuwa gaban Allah ta'ala yau mai kumun nasu li rabbil alamina duk al'amuran da za su zo na abin da suka sabu gaibiyat duk akwai su cikin qur'ani wa hukumu ma bainakum a cikin qur'ani akwai hukunce hukunce duk abin da ke tsakaninku duk wani rikici da ke tsakaninku rikicin nan na tauhidi ne rikicin nan na zamantakewa ne rikicin nan na ja'in ja ne rikicin nan na tsakanin miji da mata ne tsakanin uba ne da ya'ya ya'ya ne da uba mai gida ne da yaron gida duk abin da ke ciki duk rikicin da ke tsakaninku akwai bayanin a cikin qur'ani يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله شكرا كوي ka gano wannan da ke ko amma ga mutum ana cewa littafin Allah yana kawo da kai bashi da gaskiya ne amma dai yana da gaskiya ai zai fi son a kai ga littafin Allah madaukakin sarki huwal faslu qur'ani fa shine raba gaddama ƙur'ani ba shine raba gaddama duk wannan rikicin da kaga ana yi wallahi ba a je an gurfana da masail din ne a gaban alqur'ani ba ka ce daidai ya ce ba daidai ba ai ba sai an ƙara dogon magana ba kun gane wannan da kyau kawai sai a kawo maganar gaban qur'ani ta waye tashi ta yi daidai da alqur'ani mai girma akan fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da almajiransa kun gane wannan da kyau ko to kaga in mutum kaga bai yadda da wannan ba to lalle ilalla a zuciyar shi akwai wani abu akwai abin da yake so ya cimma laisa bil hazin shi alqur'ani ko ba abun wasa bane Allah ta'ala yana cewa innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazin alqur'ani kenan man tarakahu min jabbarin duk wanda ya bar alqur'ani ya bar alqur'ani daga cikin fandararrun mutane yake da da alqur'ani qasamahu Allah Allah ta'ala zai danke shi Allah zai halakar da shi wa man ibtaghal huda min ghairihi duk wanda ya bi shiriya ya nemi shiriya ba daga alqur'ani ba adallahu Allah Allah ta'ala zai batar da shi saboda in dai kana neman shiriya a ina zaka neme ta kenan alqur'ani huwa hablullahi almatin shi alqur'ani shine igiyar Allah mai karfin gaske wa huwa zikrul hakim shi alqur'ani shine ambato mai cike da hukunce hukunce wa huwa siratul mustaqim shi alqur'ani shine tafarkin Allah ta'ala mi kakke har zuwa gidan aljanna huwa allazi shi alqur'ani din nan fa shine wanda la tazighu bihi al-ahwa san zuciya da ta daidai da alqur'ani zuciyar da ta daidai da alqur'ani ba za ta taba karkata ba zuciya ba domin al-ahwa ne na Alhawa zuciya to in dai zuciya ta daidai da alqur'ani ta bi abin da ya ce ba za ta taba karkata ba in ko ta kibi shi fa za ta karkace wala taltabisu bihal alsinatu shi alqur'ani shine littafin da harsuna harshe baya shan wahala wurin karanta shi harshe ba baya shan wahala wurin karanta shi in dai ya so ya karanta zai karanta ba ga mahaddata qur'ani nan da yawa ba ba ma abin da ba qur'ani ba sai ga da wahalan gaske Allah ta'ala yake cewa fa فإنما يسرناه بلسانك litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda ubangiji Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa da alqur'ani Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa da alqur'ani wala kada yassarna alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir wala tashba'u min ulama shi alqur'ani ba malamai ba sa koshi da shi ka san haka ce mutum ya koshi shine a ce me ga ƙari ya ce me ya koshi baya bukatar ƙari to malamai kullum suka karanta alkur'ani kullum sai ya ga sabon abin da bai taba gani ba wannan malamai sai dubanin sai aka ce alkulama'u malamai domin su suke da kayan gane lafukan qur'ani to su karan kansu din ma ba sa gane albana kullum neman kari suke to ina ga mu malamai shi alkur'ani kenan malam kun ga in kaga wani yana nuna riko da alqur'ani kenan amma da zai ga mutum ya saki alqur'ani ya kama wani littafi yana ta karantawa ko ya kama dalailu ko ya kama ishiriniya ko ya kama me yake da suna diwani duk ga sanan da iri daban-daban ya kama sai yana karantawa na ba wai karanta ne a'a mutum ya riko gangam ba abin da yake karantawa sai shi amma sa'i sa'i kana karanta ishiriniya ka kawai idan nishadi shikenan amma wai idan ana karanta ishirin ne karatu yi karatu sai a kashe fitila ko idan ka amma an ka zo karatun qur'ani sai cewa wannan ba nasu bane la ilaha illallah wala yakhluqu an kasrati rad shi alqur'ani baya dishewa saboda yawan maimaita shi da ake yi ka gane ko yawan mai ka san tufafi in tana yawan sa shi wata rana sai ga ya rigidigi ko ba ka ba to shi alqur'ani ba haka yake ba iya gwargwadon karantawa ka iya yadda kake son karanta shi wa tardaduhu yazdadu fi tajammula in ji imamu shafi'i rahimahullah azza wa jalla shi alqur'ani kenan amma dauki wani littafi da ba qur'ani ba in ka karanta shi daga farko har karshe shikenan in ka sake baka yake ce ka sauke shi ko baka yake ba zai ka samu wanda ifar feso na Hausa ka tambaye shi ya taba karanta magana jari feso so 500 eh kun gane wannan da ke ko magana jaririn da yi farfeso na Hausa kenan amma malam Qur'ani shine wanda ka ta karanta shi dube da kai ta karanta shi a Ramadana dube da kake ta karanta shi ba ka taba jan cewar a'a yanzu ya ishe ka wala a ajaibu abubuwan ban mamaki na alqur'ani ba sa karewa kai dai kallaci abin da ka gani ka wuce kawai huwa allazi shi alqur'ani din nan fa shine wanda lam tantahil jinnu tuni aljanu ba su hannu ba ba su shiru ba ba su kasa a guyu ba ba su sakaci ba in sami atu lokacin da aljanu suka ji qur'ani ba wani mataki na gaba da suka ji da suka dora akai abin da suka ce shine inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusuli fa amanna bi haka aljanu suka ce da Allah ta'ala ce in sarafna ilaka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallu ila qawmihim munzirin saboda tasirin Alƙur'ani mai girma suna jin Alƙur'ani suka ce inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushd fa amanna bi walan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada amma sai ga mutum ana ta karanta mai qur'ani ana ta karanta kwakwalwan nan ta ke kashe. fa hiya kal hijara aw ashadda qaswa domin me wa inna min al hijara lama ya tafajjaru minhu al daga cikin duwatsu ba gano wanda yake keciya to ga ruwa yana ta gudana yake ta gudana a cikin shi to amma shi zuciya shi ta riga ta bushe saboda me an ce mashi in dai su wane ne suke karatu ka gudu ka musu ai wannan wallahi ba uzuri bane a wurin Allah a kai uzuri bane a wurin Allah man qala bihi suddi duk wanda ya magana da alqur'ani za a gaskata shi duk wanda ya faɗi qur'ani za a gaskata shi duk wanda ya magana da bata ci karo ta qur'ani ba za a gazgata shi ko da ba qur'anin ya karanta da yaren da larabcin ba a'a magana da yi bata ci karo da qur'ani ba za a gazgata shi amma tana cin karo da qur'ani ba a ka ina wada an ka ara rijali wa qawluhu wa man amila bihi ujir duk wanda ya aiki da alqur'ani za a bashi lada ko ma an bashi lada wa man hakama bihi adal duk wanda ya hukunci da alqur'ani yayi adalci wanda ida ba da qur'ani ba bai yi adalci ba ya yi zalunci kenan wannan tsakanin shi ne da matashi shi tsakanin shi ne da 'ya'yan shi kun gane wannan da ke ko tsakanin shi ne da jama'ar gidansu tsakanin shi ne da abokanan shi 'yan haya tsakanin shi ne da abokanan shi a kasuwa a kotu ne a ina ne a ina ne waɗanda yake jagoranta ne ka san da zara an ce hukunci sai a kai shiga alƙalai su kaɗai ne suke hukunci amma kai tsakaninka da iyalanka nan ba hukunci kake yi ba kun gane maganar ko duk wanda ya hukunci da alkur'ani a kowane irin hukunci ya yi daidai ya yi kuma yi adalci duk wanda ya ba alkur'ani ba to kan wannan ya yi zalunci wa man da'a ilai duk wanda ya kira mutane zuwa ga alkur'ani hudiya ila siratul mustaqim wannan kan an dora shi an akan tafarki na daidai wanda ya kira zuwa ga me ilaihi ba zuwa ga wata jama'a shi ba ba zuwa ga wata mazhaba shi ba qul hadhihi sabili ad'u ila Allah inda zaka yi da'awa ka kira mutane zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba to ka yaudare kanka ka yaudare al'umma Allah ya sauke rawahu tirmidhi wa qala gharib mana sanadin shi akwai matsal akwai abin nan matakala da mutum guda ne ya roki hadisi mun dai magana a bayan shi cewar hadisi sahihi ne mawqufan amma cewar marfu'i ne akwai maganganu وعن أبي الدرداء مرفوعا قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا وما كان ربك نسيا رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني إيه ناكو يتي ثم تلا وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبد واستغفر لي عبادتي هل تعلم له سميا وأنا أبي الدرداء أنكر وأنا حديث دقى أبو الدرداء أبو الدرداء شيني wanda ya يريكي sham bayan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san sahabbai duk sun rabu ne su Abdullahi bin Mas'ud ana kufa shi Abu Darda shi ya rike Sham yana karantar da mutane Alqur'ani mai girma ai ga a sham ne aka samu abun nan wa ma dimashqu shami darubun amirin fatirka bi abdullahi qabid muhallala abdullahi bin amir ashami kaga ana ma ne sosai da sosai a cikin mutanen sham qala yake cewa ma ahallallahu fi kitabi duk abin da Allah ta'ala ya halatta a cikin littafin sa fa huwa halal wannan abin shine halal kaga babu wani wanda ya isa ya ce haramun ne wa ma harrama fa huwa haram duk abin da Allah ya haramta to wannan abin haramun ne babu wani wanda ya isa ya zo ya ce a yau wai wannan abun halas ne wa ma sakata annu abin da Allah in shiru wa huwa afiya wannan yafiya ne ya yafi muku ne faqbalu min Allah afiyata ku karbi yafiyar Allah kun gano wannan da ke ku fa inna Allah lam yakul liyansa shay'a domin Allah ta'ala bai kasance wanda zai manta kowanne irin abu ba ba abin da Allah ta'ala yake mantawa sannan sai abu darda ya ce ku karanta faɗin Allah ta'ala ko sai ya karanta faɗin Allah ta'ala wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai kasance mai mantuwa ba rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budu wastabil li ibadati hal ta'lamu lahu samia rawahu al bazzar wannan hadisi bazzar ibn abi hatim da tabarani suka rawaito kaga wannan hadisin yasa daga cikin magabata suke kyamar su ce abu kaza haramu ne muddin baya cikin littafin Allah sai dai ka ji ya ce wa kariha ko wa kuriha ko wa kariha malik kun gane maganar ko yana kyamar ya ce wani abu haramun to amma haka kawai mutum yana ji kawai sai ce ai wani haramun ne la ilaha illallah ta ina magabata magabata wanda yake kafa su ta nitsi a ilimi ta kafu a ilimi suna kyamar irin wannan ko kuma mutum zai ce ake wani abu halasu idan Allah da manzo suka ce abu kaza halas ne kaga wannan faɗi babu wata fargaba dan ba mu cewa ƙarya kake haka ne idan suka ce wannan abu haramun ne shikenan kuma siyar na at da na at suna da yawa a siyar Qur'ani ga sunan kuma burjik sai mutum ya kokari ya same su domin ka zo ka ce abu kaza haramun ne Allah ta'ala bai haramta shi ba kaga wannan kan ba ne fa magana ce dangane da Allah ta'ala ba tare da ilimi ba kuma Allah ta'ala ya hana wannan al'amarin sosai da sosai وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلي وعلى جنبي وعلى جنبتي صراط سوران فيما أبواب مفتحة مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلف ثم فسره فأخبر أن صراطه هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخاة حدود الله وأن الداعية على رأس الصراط هو القرآن وأن الداعية من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن رواه رزين ورواه أحمد وترمذي عن النواس بن سمعان بالنحو وعن ابن مسعود رضي الله عنه حديث daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kara mishi yadda shi Abdullahi dan Mas'ud yana cikin mutum hudin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku koyi karatun Qur'ani a wurinsa. sa cikin dubin dubatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku koyi karatun ƙur'ani wurin shi duk wanda yake so ya karanta ƙur'ani kamar yadda aka saukar ya karanta daga da karatu ibnu ummi abd abdullahi bin mas'ud yake cewa ma lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce daraballahu masalan ubangiji Allah madaukakin sarki ya buga misali misali na siratan mustaqiman tafarki wanda yake miƙaƙƙen tafarki kun gane wannan da ke ko ya buga misali misalin shine na siraqan mustaqiman miƙaƙƙen tafarki miƙe washi in ka bi shi ba kai dama ba ba kai hagu ba ka bi shi hajiran aljanna sai ce wa ala jambatai sirab a gefen wannan sirabi ɗin guda biyu dama da hagu kenan ko suran akwai manya-manyan ganuwa guda biyu fi ma abuwa mufataha akwai ƙofofi buɗaɗɗun ƙofofi wa alal abwab akan ƙofofin da aka buɗe akwai mai suturun murha akwai labule da aka sauke an buɗe ƙofar amma an sauke mata asabari wa inda ra'asu siraf da'in ya akan siratun mustaqim ɗin kuma akwai mai da'awa yana cewa istaqimu ala sirat ku miƙe akan wannan hanyar wala wajju kada ku karkata ku miƙe sosai da sosai ku tsayu a kai wa fauka zalika da'in a can sama kuma akwai wani mai da'awa akwai wani mai kira yadda u yana kira a wani lokaci kullama hamma abdun an yaftaha shay'an min tilkal abwab duk lokacin da wani bawa ya kokari ya ɗan buɗe wannan kofar da aka saka mata labule ya dan daga labulen ya game a ciki kun gane wannan ko sai wannan mai da'awar ya ce wai kai tir da kai kai bar mana la taftah kar ka bude fa innak lalle kai in taftahu in ka bude talidu za ka shiga kar ka bude shi wannan aikin shi kenan to wannan wani misali ne me wannan sakon yake isan mana Shi ne abdullahi da masoro yake cewa kuma fassara sannan sai fassara fa akhbara anna sirat huwa al-islam shi siratul mustaqim din shine musulunci irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kun gane wannan da ke ko wannan shine siratul mustaqim din wa annal abwab al mufattaha kofofin da aka bubbude maharimullah sune al'amuran da Allah ta'ala ya haramta sune buɗaɗɗun kofofin wa anna suturan murkha labulan da aka sa asabarin da aka saki hududullah sune iyakokin Allah ta'ala bai ce karka ketara karka kaza karka kaza karka kaza wa annad da'iya ala ra'as sirat shi mai da'awa akan sirati din huwa alquran shine alquran wa annad da'iya min fawqihi shi kuma abin da ke kira daga can sama na sirati din wa'izullahi fi qalbi kulli mu'min mai wa'azin Allah ne da Allah ta'ala ya turo a zuciyar kowanne mummuni ka san da mutum zai aikata barna sai ya ji zuciya shi ta ne kun yi shiru ta buga haka kun gano wannan da ke ko to duk kaga wannan kariya ce da Allah ta'ala ya ba mutum ga qur'ani ga musulunci ga kuma wa'izullah yana yi amma yana shakka yana yi yana ja da baya yana yi yana wai ga dama yana wai ga hagu ba a ganin shi ko ba kai ke yi ba to kun ga akwai sako da Allah ta'ala ya sanya a zuciyar mummuni wanda yake wannan sakon in ya haɗu da ingantacce fasara ta alqur'ani mai girma sai ga zama nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wannan hadisi rawahu ruzin wa rawahu ahmad wa turmuzi an nawas bin sam'an bin nahwi وعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله ma'aikin Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi ya karanta maganar Allah ta'ala da yace huwa allazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat faqara ila qawlihi wa ma yadhakkaru illa ulul albab هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب الحمد لله قال سيأتي إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم متفق عليه na Aisha radiyallahu anha take cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karanta wannan ayar huwal ladzi anzala alaykal kitab shine wanda ya saukan maka da littafi minhu daga wurinsa cewa kenan ma'ana shi littafin Allah saukake ne daga wurin wa shi alkur'ani saukake ne daga wurin Allah ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin minhu a cikin alkur'ani din akwai ayatun muhkamatun akwai ayoyin da ma'anoninsu a bayyane suke Gunna ummul kitab waɗannan su ne asali na alkur'ani mai girma wa ukharu akwai waɗansu ayoyin kuma mutashabihat ma'anonin su a nesa suke ma'anonin su sai malamai fa amma allazina fi qulubihim zayghun amma dukkanin waɗanda yake a zukatan akwai karkata sai tabi'una ma tashabaha min sai ga suna karkata suna bin waɗannan ayoyin da ma'anonin su ba a bayyana suke sosai da sosai ba saboda su suke wannan ibtigha al-fitnati kawai don ruro fitina a cikin mutane wabtigha a ta'wili don neman karkatar da ma'anoninsu alhalin wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san haƙiƙanin su sai Allah madaukakin sarki shi shi kadai warasikhuna fil ilmi waɗanda kafarsu ta nutse a ilimi suka dahu a karatu cewa suke yaquluna amanna bi cewa suke mun yi imani da waɗannan ayoyi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san haƙiƙanin sai Allah ta'ala wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba mai ɗaukar irin wannan izinin sai ma abuta hankula shi zaka ce ganin irin waɗannan ayoyin sai ka ji malamai sun ce wa jami'u ayatu sifati umirruha haqqan kama naqala tirazul awwal wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunha an kulli ma yatakhayyalu qubhan liman nabadha alqur'ana wara'ahu wa iz istadalla yaqulu qala akhtal qala sai ta ce قال من قال صلى الله عليه وسلم يتي إذا idan kuka ga irin waɗannan mutanen da suke bibita irin waɗannan ayoyin fa ulaika allazina samma Allah to waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala ya ambata a cikin ayan nan fahzaruhum ku kiyaye su daga ya ce yadullahi ai ni'matahu kun ko kuma yadullahi ai qudratahu da sauransu duk irin waɗannan abubuwa ko istawa istaula duk waɗannan al'amuran fadararren al'amura ne bayanai masu tarin yawa sun gabatu musamman a lokacin da muke bayani kan babu ma'rifatul lahi azza wa jalla wal imani bihi in ba kuma tabu mun yi magana akan abin da suka zabi al asma'u wa sifat subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik